Assalamu alaikum wan matasa da fatan kuna lafiya barkan ku da shigowa cikin wannan labarin matasan na yau kuna tare da ni Samira Wafi da gora ta yau da kullum Fanta Shamsu Fanta ya dai Alhamdulillah Mira ya ne yau muke labari. Yau fanta za mu fara leko garin Agadez inda a wannan lokacin na watan azumi matasa suka karkata zuwa ga sana'ar sayar da lemu masu sanyi. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo zancen adadin karatun da makarantu suka ci a cikin nan babban birnin Yamai. Daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Gora a wannan lokacin na azumi matasa da dama a jihar agadas sun shiga tallar lemu masu sanyi a cikin kasuwanni da unguwannin garin. Ta cewar su wannan sana'ar ta ba su ikon korewa bakunan su guda. Karin bayani a cikin wannan rahoton na Musa Mamman. Ko ne marece kamin a sha ruwa wa'annan matasan kake ganin su cikin birnin Agades suna ture da kura mai dauke da taramos cike da galas ko kuma ruwan sanyi madara ko lemun zaki. Ruwa nake saida da madara da galas kai da ina ɗago kamar na jika takwas. A ina samu inda duk sati ana bani jika biyar. Wallahi aikin yi ne babu ware shi sa kawai muka shiga tallan ruwan nan. Dan dai ka zauna ne sati turwa mu da sanki san ne ake wada. Mabuta cinikayya da wa'annan matasa na yabawa domin ko suna sauƙaƙa musu tashin zuwa sayan abubuwan sha na buɗe baki ga shaidar nafiu adamu na zo sayan ruwan sanyi ne da galas a gurin shi saboda kasan lokacin azumi ne ana shan ruwa irin wannan da shi wa'annan sana'o'in da matasan ke aiwatawa na taimakawa ga rage zaman kashe wando da kankanan sace-sace a cikin da'irar birnin agades Yanzu kun bari mu koma jihar Doso a cikin karamar hukumar Junju wacce ake sani da harkokin noma da kiwo. Amma manoman kan kuka da rashin cinikin kayayyakin su saboda yanayin hanyar zuwa garin da bata da kyau sosai. Haka ne Gora Fadal Alu ya yi fira da matasan garin da hukumomi ga rahoton nashi. Karamar hukumar karkarar Junju jihar Doso dangance da lalacewar hanyar zuwa wannan yankin na da ban wahala ga kuma rashin mabiya lamarin da ke da tasiri kan sana'o'in tattalin arziki na matasa mautar adamu shugaban kungiyar kwamitin matasan gundumar jinju rashin hanya tsakanin jinju da kan giwa da kuma karakara da kan giwa da kutumbu da kan giwa wannan duka yana kawo kuma bayan tattalin arzikin yankin saboda akwai da yawan matasa da aka baiwa horo amma ba sa iya shigar da kayan su. Domin ciwo kan wannan matsalar magajin garin na sa kaimi bisa ga bada horon aikin hannu ga matasa garbanuhu magajin garin karamar hukumar karkarar junju. Muna kokarin kawo gudunmawa domin horarwa ya haɓaka cikin gundumar mu domin matasa su samu aikin yi. Muna sadarwa tare da matasa da abokanan hulɗa da tuni sun kawo su. a fannin samar da aiki ga matasa. Dangance da kusantar kwamin ɗin da ƙasa makwabciya Najeriya, matasa da dama suna zaɓin fita zuwa biɗa. Fanta a cikin wata sanarwa da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata, wato goma ga wannan watan na Afrilu, babban daraktan ofishi da ke kula da shirya jarabawar bakaloriya ya sanar da ya kara ma ɗalibai lokaci domin su rubuta kansu a cikin rajistan 'yan jarabawar. A garin da magaram dai mira ɗalibai da dama sun yi murna da hakan. ta cewar wannan rahoton na Mustapha Muhammad Sani. Ofishin da ke kula da tsare-tsaren bakalore ya ɗauki niyyar ba da ƙarin mako guda ga ɗalibai 'yan takara domin kammala biyan kuɗin rubuta sunayensu ta hanyar yanar gizo matakin da ya samu amincewa daga wajen 'yan takarar. Dangance da ƙara lokaci abin bai isa ba saboda da yawan jama'a ba su tattara takardunsu ba domin rubuta sunayensu a layi. abu ne mai kyau tunda cikin sati wasu na iya samun kudaden da za su biya da wani fannin kuma sati ɗaya ya ma wasu kaɗan Daga ɓangaren hukumar makaranta wannan gusa lokaci zai taimaka wajen kammala aikin ajiye takardu. Madam Manu Hadiza shugabar makarantar Lise Municipal ta Zandar. Ganin cewa wa'adin ya zo ƙarshe a satin da ya gabata, mun kawo ƙarshen rubuta sunayen gabaki ɗaya kan yanar gizo. Sa hannu kawai ya yi saura da takardun darasin motsa jiki amma duk da haka 'yan takarar bakaloriya na damuwa da wasu ƙarin kuɗaɗe. ni na biya kuɗaɗen amma ina ganin cewar kamar kuɗin sun yi yawa ga wa'yansu 'yan makarantar saboda uwayensu ba su da hali ƙara wa'adin aje takardu ta yanar gizo wata dama ce mai kyau ga yawanci domin matsalar tsaikon intanet da aka samu waɗannan lokuta sun kawo mugun tasiri ga aikin a wasu wurare. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau. Goga ɗalibai sun kusa shiga hutu mai dogon zango, inda makarantu sai ƙara himma suke yi domin su ga sun kammala tsarin karatunsu. Haka ne Mira kuma kowace makaranta da iya adadin da ta cinye cikin wannan tsarin. A abokin aikin Hawa mamanta ziyarci wasu makarantu a nan babban birnin Yamai ga rahoton nata. a makarantar lisan isa korumbe ta yamai ana tsakanin kashi 60 zuwa kashi 80 cikin 100 na darussa dangance da azuzuwa da kuma darussan kamar yadda hamma idrisa malamin koyar da tarihi da fasalin kasa da bashir rabiu umaru ɗalibi a ajin terminal suka faɗa bana ba zancen makara abin da ya shafi fannin ta yanzu babu biyu ya rage na kare da na daya na shiga na biyu mun kai kashi 60 cikin 100 na gudanarwa a fannin lissafi muna da babi takwas a cikinsu ya rage babi uku il ne reste que trois chapitres haka batun yake a kwaleji inda aka bayyana cewa ba da darussa na tafiya kamar yadda ake so abdu hamadu malami mai bada darussan kimiyyar rayuwa da ta kasa na dauke da bayani ina iya cewa mun yi nisa wajen tafiyar da jadawalin karatu kusan kashi 80 cikin 100 muna da babi goma sha uku da ya kamata mu kare yanzu muna bisa na tara umar kairu amadu sina ta kawo batun yanayin karatu mai wuya a wannan lokaci na zafi zafi da kuma ya haɗu da watan azumin Ramadan wanda ta ce yana da wahala wajen gane darussa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. a kwallon kafa ƙararrar suma wasannin takaɗe da rairaye na rukuni na cin kofin afirka na cote d'ivoire na shekara ta 2023 za a buga ta a cikin watan juni mai zuwa kuma za ta ƙare a cikin watan maris ɗin shekara ta 2023 walawar wasannin rukuni an tsaida a ranar talata 19 ga watan afrilun shekara ta 2022 bakin karfe 5 da rabi na yamma bisa agogon gmt a cewar wata sanarwar kaf ƙungiyoyi 48 za su fafata an raba su zuwa rukuni goma sha biyu da ke kunshe da kungiya hudu biyu na farkon kowane rukuni zai je zangon final da za a yi a ranar 23 ga watan junin shekara ta 2022 zuwa 23 ga watan afrilun shekara ta 2023 kenan nijar na cikin hula ta uku tare da namibia guinea bissau libya mozambique malawi togo zimbabwe gambia angola da comor a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku sake saurara bisa kan lamba uku bibiyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da labar mu sha ruwa lafiya.